Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka safina ta sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin goma ga watan Satumba shekarar 2018 a shirin namu na yanzu za ku ji cewar ajiya an samu hadarin jirgin kasa wanda ya tashi daga Kaduna zuwa Abuja kuma kan haka ne ma yau za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya hakan zai faru kuma ta yaya za a hana aukuwar hakan a nan gaba. lamar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga nan Washington amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Masu aure Assalamu alaikum. amurka ta faɗa yau litinin cewa ba za ta wa kotun yakan laifukan ke takin bil'adama ta duniya da ke birnin hague kowane irin haɗin kai ba mudin ta ce za ta gudanar da binciken da ta yi ƙudurin yi a kan wasu sojojin amurka da jami'an da ke tattara bayanan sili da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a afghanistan mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro john bolton ya shaida wata ƙungiyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ake kira federalist society a nan washington cewa bai kamata a ce kotun tana da kowane irin tasiri ba akan amurkawa ko kuma duk wasu mutanen wata ƙasa da ba su su da hannu a cikin yarjejeniyar kafa kotun da aka yi a shekarar 2002 haka kuma baltin ya bayyana cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta rufe ofishin kungiyar falasdinawa ta plo da ke nan birnin washington ya ce wannan zai zamo a matsayin martani ne na kokarin da falasdinawan ke yi na ganin sai kotun ta icc ta hukunta isra'ila akan laifukan da ta aikata 'Yan sanda a babban birnin kasar Sudan sun ceto mutane har 94 daga hannun masu fasakwar mutane zuwa kasashen turai kuma 85 daga cikinsu yara ne kanana Wasu daga cikin waɗanda aka ceton a birnin Khartoum yara ne da shekarunsu bai shige goma ba. 'Yan sandan kasa da kasa da ake kira Interpol sun fasa garken masu wannan mummunan sana'ar ce a samamen da suka kai a ranar 26 zuwa 30 ga watan Agusta na wannan shekarar. Sakamakon wannan samamen nema aka yi nasarar kame wasu mata har su goma sha biyu da wasu maza biyu. Kana an same su da kuɗi da ya kai dala dubu ashirin. A cikin wata sanarwar da 'yan sandan ta kasa da kasa ta fita ta bayyana cewa mutanen da aka ceton sun hada da 'yan kasalin ƙasashen Chadi, Congo, Kinshasa, Eritrea, Jamhuriyar Niger Sudan da kuma Sudan ta kudu. mahukunta a magadishu babban birnin kasar somaliya sun ce wata mota da aka saka bon cikinta ya yi bindiga a fadar wata gunduma da ke birnin kuma ta yi musabbabin mutuwar mutane shidda kana wasu goma sha shidda sun samu rauni shi dai wannan harin ya auna a fadar gunduman hodan ne da ke mogadishu domin ko shaidun gani da ido sun ce wannan bindigar da mota ta yi yau litini ya yi mummunan illa ga ginin ko baya ga kashe mutane wani jami'in 'yan sanda mai suna ibrahim muhammad ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa wannan fashewar bom din mai muni ce kwarai da gaske tun dai kungiyar al-shabab ta dauki alhakin kai wannan harin wannan dai shine karo na biyu da kungiyar ta auna fadar wata gunduma da ke cikin babban birnin na magadishu a cikin wannan watan misali a ranar biyu ga watan wannan watan wani harin bom irin wannan na mota da 'yan kunar bakin wake so kai ya tarwatsa hedkwatan gunduman halwa dag inda mutane uku suka mutu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murai amurka da kenan birnin washington dc a libya kuma akalla mutane biyu ne suka hallaka kana wasu goma suka samu rauni bayan da wasu 'yan bindiga suka aika afkawa hedkwatan babban kamfanin man fetur na kasar a yau litinin shiru sun ce ta ginin kamfanin wanda ke tsakiyar birnin tripoli ya kama da wuta bayan kai masa wannan farmaki wanda shine irinsa na farko da aka taba kaiwa ga kamfanin na noc an dai shawo kan lamarin ko da yake ma'aikatan tsaro suna ci gaba da farautar maharan a cikin ginin a cewar wani kakakin jami'an tsaron ahmed ben salem rahotanni sun ce an kashe biyu daga cikin 'yan bindigan amma har yanzu har yanzu ba wata kungiya ta dauki alhakin aikata wannan danyen aiki wannan lamarin da ya faru ne kwana ɗaya kacal bayan da aka fara aiwatar da wani tsagaita wuta da majalisar ɗinkin duniya ta shirya bayan da aka kashe mutane 61 a kasamin faɗin da ya kaure kwanan nan bayan kungiyoyin 'yan banga na libya ɗin labaran kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A jiya Lahadi ne jirgin ƙasa mai ɗauke da fasinjoji ya yi karo da shanu akan hanyarsa ta zuwa Abuja daga Kaduna, inda ya murƙushe shanu fiye da hamsin. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton. Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce bayani mara tushe da Fulani suka samu ne yasa suka kaɗa shanunsu a kan layin dogo. wanda hakan ya yi sanadin murkushe shanu guda hamsin da biyu a kan hanyar kasa rami zuwa jere da ke karamar hukumar cikun. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna Malam Ahmad Abdulrahman ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan hadari. Allah da ikon shi suna tsakiyar gadar da shanunsu sai ga jirgi da ya taso daga Kaduna daga tashar rigasa ya murkushe ya markaɗe shanu ɗaɗɗaya har hamsin da biyu kuma tayoyin jirgin dole suka tsaya saboda ƙasusuwan sun hana shi tafiya da muka runtuma muka je sai muka samu ba zagon ƙasa ba wani ta'addanci hatsari ne allah kawo shi fulanin nan sun bi bisa jahilci da kuma yaudarar da aka musu cewan babu jirgi ranar lahadi saboda haka ba wani dan adam da ya ji rauni ko kuma aka rasa rai babu rashin rai na kira sarakunan fulani da manoma da matasa a wurin mun yi mitin da su na gaggawa cewa daga yau su wayar da makiyayansu waɗanda suke kusa da waɗanda za su biyo gurin kada a sake barin shanu ko awaki ko tumaki ko manoma su bi kan hanyar jirgi ko hanyar dogo da ainihin dabbobinsu ko da kayan gonansu saboda kar a sake samun irin wannan mummunan hatsari. To shin kowane mataki hukumar kula da jiragen ƙasa ta ƙasa za ta ɗauka game da irin wannan haɗari da akan samu a kan hanya ta jiragen ƙasa a wannan ƙasa? Malam Yakubu Mahmud shine shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya da ke Eko. Eh a gaskiya fi sabillahi a madadin hukumar jiragen kasa na kasa muna bukin ciki kwarai wannan hatsari da ya faru kuma muna alhini ga su masu wannan dabbobi da suka rashi tun da yau ba dama da aka yi wannan hanyar jirgin mun taɓa sa a gidajen rediyo da hausa da fulfulde da nufe muna ma jama'a musamman masu zama a wannan layi da makiyaya cewa wannan jirgin yanzu yana da saurin gaske saboda haka su rinka kiyayewa wajen ƙetar hanyar dogo musamman tsakanin abuja da kaduna shauran wurare to kuma ita gwamnatin tarayya saboda ganin faruwan yin hatsari yanzu an ɗauko ginin katanga ta kowane kwallon hanyar jirgin aiki ya yi nisa da waya ake sama amma yanzu gulo da gulo ake amfani. Ta yaya za a jingina wannan akasi da aka samu da maganar kila ko bin doka musamman ganin mutane an ci su ma baki ne kawai suka bi wuciya sai da suka dan yi tambaya a nan makwabta. Eh to wato idan hatsari zai faru sai dai a ce Allah shi ya na gaba ba wanda zai je za shanunsa ko dabbobinsa ko shi kansa a kan hatsari ba za a ce wai ko rashin bin doka ko kuma ana bin doka ba. Hukumar hukumar jiragen kasa za ta duba yiwuwar ganin an tallafa wa nan Fulani ko da diya. Eh wannan magana ne da su wasu nuna suna son diya ba sai dai in suna son diya din watakila saboda akwai dokoki na hatsari akan jirgin hanyar jirgin kasa akwai dokoki to kaga wannan hukuma ne suke da damar ce eh, za su iya tallafa musu ko ba za su iya tallafa ma waɗanda eh. asara na dukiya ta wajen mutuwan shanayen su ba ya a yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta shirya kiran wani taro ga al'ummomin da ke yankin da jirgin ƙasa ke wucewa da nufin wayar da kansu game da irin waɗannan haɗura da kamfani lokaci zuwa lokaci isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To madalla an gaida Isa Lawal Ikara. Bisa ga haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan a ganin ku ta yaya haka zai faru kuma ta yaya za a hana aukuwar hakan nan gaba. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mu samu buɗe layin mu da kira daga Niger. Salamu alaikum, wa ke magana daga Niger. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. na Muhammad Ahmad Usman Tungan Makili daga jihar Niger karamar hukumar Rafika Gara. To muna jin kamalan Muhammad. Da farko muna wa waɗannan Fulani Allah kiyaye gaba Allah kuma ya tsare. Amin. Sannan muna so su hukumomi su ɗauki matakan da ya dace domin kada ka ya ƙara faruwa. kuma za mu yi murna kwarai da gaske idan gwamnati ta kai ɗauki ta taimaka ma waɗannan fulani akan asarar da suka yi tare da fatan allah ya kiyaye gaba allah ya kare mu allah ya ba mu zama lafiya muhammad ahmad usman tun ga makeri jihar ka to amin mun gode kwarai salamu alaikum wake kira daga kano amu alaikum salam barka da dare zan ce miki ko barka da safiya a'a barka da dare dai to Muna sauraron ka. Wato mai gidan zazzagawa wato Umar Ofisa Unguwa Okulaye mai fata da kanan jihar kanan Najeriya kanan dabu. To muna sauraron ka Malam Umar. yawwa to na ji inda kike magana amma kaɗan ban ji baki faɗe shi ba yau gaskiya. Mm. muna magana ne eh. akan haɗarin da aka samu jiya na jirgin ƙasa da ya eh, murƙushe shanu to shine muke son jin ra'ayinku. abu ne na gane yanzu eh. gaskiya wannan abu ne da ya kamata a ce su kansu manu wato makiyaya su gane cewa harka ta wato jirage sun riga sun fara shigo a cikin al'umma bai kamata su koro shanunsu kan su kan layin dogo ba wannan kuskure ne kuma na ji kamar yadda kawo rahotanni sun yi magana akan cewa za su zauna da su to wannan abu ne mai kyau in abu ya faru dama ya kamata a yi zaman gaggawa don a waye dukkan al'umma da su je irin wannan to wannan abu ne da za mu ce Allah ya kara kiyaye ka Allah ya kara ka irin wannan abun kuma duk hadan da ke faruwa a jihar Kaduna nan yake faruwa idan eh, ka ji ma kwanaki an samu da jakuna to mu ne nan jihar Kano Allah ya kiyaye Allah ya tsare nake da Umar Ofisa kanan jihar Kano to mun gode kwarai Allah ya samu waye gari lafiya to mun gode kwarai salamu alaikum wake magana daga Kebbi Eh to, eh, salamu alaikum kuna magana da dan Asabe mai fata daga yahudi. To muna sauraron kama da dan Asabe. To da farko dai ina jajanta ma waɗannan Fulani, Allah Ubangiji ya mai musu da alheri. Hmm. Allah kuma ya kare gaba. Amin. Bayan haka ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna da kuma ta tarayya. Hmm. Da cewa don Allah don annabi a taimaka ma waɗannan mutane a ba su wani abu domin su rage hasara mm. da fatar kuma jama'a za su aurace ma wannan hanya na jirgin kasa domin gudun kada makamancin wannan ya kara faruwa mata mm. za ku tashi lafiya to amin mun gode kwarai to muna da wani kira daga kaduna assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa amin wa alaikum salam. Shugaban masu kiran waya gidan rediyon BOA na Najeriya Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa. Muna sauraron ka. Al'amari mu da mu da abin ya faru a jihar mu gaskiya al'amari wannan abin da idan ka gani abin bai yi kyau ba gaskiya. Mm. Saboda kin san dama shi kanshi azumi ka ce ya faru da jirgin kasa abu ne gaskiya wanda yake ne sai dai kawai da Allah bai kiyaye kuma abin abin ta kai ne gaskiya mm. kuma kiran dai da muke ga al'umma ya kamata su kwari suna kiyaye dukiyoyin su kamar su wannan fulani wanda suke kiwo a wuraren nan to ya kamata a ce suna kokarin da za su rika kirin din shanayen su saboda wannan kuma ita gwamnatin tarayya idan ta yi adalci har ta ba su wani abu to gaskiya abu ne wanda yake mai daɗin ji kuma a madadin ita wannan kungiya ta mu ta masu kiran gidan rediyon biyo na Najeriya gaba ɗaya muna mika jajen mu ga mayarta Allah ta Najeriya gaba daya. ce hmm. ne miki fatan alkari Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar. To mun gode kwarai. Mun gode kwarai muna daga wani kira daga Port Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da ba muke magana daga Port oh, Sunana Salisu da biyu da garin Port To Malam Salisu muna sauraron ka. To alhamdulillah a kan wani abu dai da ya faru da tsanin su da kenan ba. Hmm. a ganin ka ta yaya za a samu za a yi magance faruwa hakan eh, to abin da ya kamata kamar su ne da suke kula da dabbobin nasu ya kamata kamar idan suka zo ko da ba hanyar jirgin ba ko da hanyar mota ce hmm. ya kamata suna gaba da suna biye da shanun nasu suna gaban shanun nasu hmm. su tare su sai a sami ko in jirgi ne ma in mota ne ma dai ne ya wuce cikin sannan su dabbobin su su kasu su suna baya ta nuna gaba kaga ta dabba ba mutum ba ce mm. a ruwan su zuwa za su shi wuce mm. ina mika jajen ina mika jajen to mun gode kwarai da wannan um, bayani naka muna da wani kira daga gombe salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana daga gombe kuna magana da shehu sale daga gombe kularin na yi haruna to malam shehu muna sauraron ka da ko muna jajanta wayannan fulani da wannan abu ya same su mm. sannan kuma gwamnati ya kamata ɗauki mataki saboda gaba kamar da take za ta da ta sa bulo su danganta kayan gefen wannan na jirgi din mm. shi ne kawai zai kawo wannan masana dan in ba haka ba gaskiya an dinga samun irin wannan abu. kasan irin abubuwan najeriya yadda yake mm. so ne da shi ne mataki da gwamnati ya kamata ɗauka in allah da kuma in an ɗauka zai kawo matsala sosai. Hmm. To Allah kuma ya kiyaye daga wani muku fatan alheri ku tashi lafiya. To mun gode kwarai. Eh. To salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa muke magana da shi daga Nijar? Labo Bello Kwani Jamhuriyar Nijar. To muna sauraron ka. Muna nuna mu game da wannan abin da ya faru na na jirgin ƙasa Ubangiji Allah ya kiyaye gaba. Amin amin. amma kuma muna fatan da allah gwamnati ta najeriya da sauran dai hukumomi da suka shafi sha'anin jirgin ƙasa don allah su ba hillanin nan bayanai su a yadda kanunsu a kan yadda ya kamata su bi ko da hmm. lafobin waya a ba su eh. suna iya su tambaya ko suna cikin daji shi jirgi zai biyo yanzu ko sai yaushe hmm. ko da lambar waya ne a taimaka a ba su allah ya tsare gaba allah ya kiyaye to amin amin to salamu alaikum Da wa muke magana daga Ondo? Daga Nasiru Lokal daga Ondo State. To muna sauraron ka. To gaskiya mukan mu da muka ji wannan labari abu bai mana daɗi ba a matsayin mu na yan arewa mazauna na har Kwanto. Da fatan Allah Ubangiji sai su da faruwa irin wani abu kuma Allah ya biya musu da akari. To amin amin. da kuma wannan kira nashi muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mata yau sai kuma gobe Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 49. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a muna fatan mun sami kula mi lafiya a wannan sabon shiri na labaran wasanni na wannan mako inda yau zamu fara a jamhuriyar Nijar inda mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafar wannan kasa wato Kasali Dauda ya ce shi yana jin daɗin abin da ya aikata a karon batta karfin da Nijar ta yi da Misira duk da cewa ita Misira din ta caccaka Nijar da ci shida da ba ko ɗaya a wasan da suka yi ranar Asabar dinnan da ta wuce. wato ba abin da yake daɗaɗa wa shi wannan goalkeeper ko mai tsaron gida na Nijar daɗi irin cewa ya tare kwallaye guda biyu da Muhammad Salah shahararren dan kwallo na Misira ya cilla cikin ragasa da kokarin samun ya kara musu ci. Shi dai Muhammad Salah din sau biyu yana cin Nijar din a wannan wasan da suka yi kuma ya taimaka har sau biyu wajen sa wasu su kara saka kwallo a ragansu. Amma kwallaye guda biyu na daga kai sai gola da ya ɗauka ya kasa sa su a ragan Nijar din. wannan dai abin ya faru ne a yayin kasashen guda biyu suke kokarin samun shiga cikin gasar cin kofin kalubalen ka na africa wato africa cup of nations na shekara mai zuwa ta 2019 to shine dauda yake cewa shi ya ji daɗi ya shiga cikin tarihi da cewa ya tare kwallaye daga hannun muhammad sala ya Allah kai mu wata mai fita niger za ta sake koma fagen daga inda za ta yi kwallaye har guda biyu da tunisia wacce ita ce yanzu haka take jagabantar wannan rukuni nasu bayan da ita ma ta samu nasarar cin swaziland biyu a kwallon da suka yi a manzini bari mu je najeriya inda hukumar kwallon kafar wannan kasa din ta dakatar da salisu yusuf koci kenan ta hana tsawon shekara ɗaya kuma ma ta daɗa mishi da tara ta dala amurka dubu biyar bayan wani bincike da ta gudanar inda ake zargin sa da hana ko kuma da kokarin karɓar cin hanci da rashawa an ce wani dan jarida na kasar ghana mai aiki da kyamara mai suna anas arema yiwu ne ya dauki hoton shi yusuf din yana kokarin ya karbi kudade daga hannun wasu jami'ai da suka shiga burtutu ashe jami'an hukuma ne suna son su bashi hanci domin wai ya saka wasu 'yan kwallaye guda biyu a cikin wata gasa da ake yi to ba dai ba da sunayen su wannan 'yan kwallon ba kuma shi yusuf wanda ya bayyana a gaban binciken wato kwamitin bincike na ita hukumar kwallon kafa ta najeriya a abuja ranar alamar da ta wuce ya musanta zargin a ƙarshe wasu mata guda biyu 'yan kwallo na nigeria sun taka rawa a wasanni guda biyu da aka yi na gasar cin kofin kalubale na mata na ingila wanda aka fara shi a ƙarshen makon nan to liverpool dai ta sha kashi na cibiyar da babu koɗi a hannun matan arsenal ɗin wanda suka fara wannan wasa ɗin ajiya a babban filin wasa na mido park to ɗaya daga cikin wasu suka taka rawa a cikin wannan wasan duk da cewa an ci su ce wata 'yan najeriya da ake cewa rinshola babajide wacce ta taba ma wakiltar ingila din a gasar cin kofin duniya na mata 'yan ƙasa ga shekaru ashirin da aka yi wacce kuma take buga a liverpool din wacce aka shigo da ita cikin kwallon ana minti na 46 amma kuma duk kokarin da ta yi na cewa ta rama wasu daga cikin kwallon da aka saka musu din ya ci tira ɗaya daga cikin ƙwallayen da ta harba dai an tare ta biyun kuma ta yi daji a wani kwallon na daban kuma wata 'yan najeriya da ake cewa ini umutan ita ma ta shiga kwallon da aka yi inda aka ci ƙungiyarsu wato brighton and hove wanda 'yan bristol city suka sa wa ƙwallo ɗaya da babu a haka aka tashi jama'a abin da ya sauka kenan a labaran wasanni yau sai wata litinin allah ya kai mu mun baku lafiya to yanzu kuma sai sharhi murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a wani yankunan taimakawa jamhuriyar koriya koko koriya ta arewa na dakile shirin ta na kira makamai masu linzami a bara kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudi mai lamba biyu uku bakwai biyar wanda ya tanadi takunkuma horaswa a kan ƙasar ta koriya ta arewa gwamnatin ƙasar amurka ta dage wajen ganin an aiwatar da dukkan abubuwan da wannan ƙurin ya tanada a cikin wani jawabinsa na 20 ga watan yuli sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mark pompeo ya ce dukkanin wakilan da suke a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ke nufin kenan dukkan kasashen da ke cikin majalisar sun amince gaba daya ba tare da jayayya ba akan aiwatar da takunkuma akan koriya ta arewa kuma muna son gani sun ci gaba da girmama wannan yarjejeniya sakataren ya ci gaba da cewa When sanctions are not enforced, the prospects for the successful denuclearation of North Korea Idan ba a aiwatar da waɗannan takunkuma da ƙarfi da yaji ba, samun nasara wajen haramta wa ƙasar Koriya kira makamin masu linzami zai rage. A yanzu haka ƙasar Koriya ta Arewa tana shigo da kayayyakin man fetur ta barauniyar hanya zuwa cikin ƙasarta wanda ya wuce abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade musu su shigo da shi. amfani da jiragen ruwa ta barauniyar hanya wajen aikata wannan aiki ita ce hanya mafi inganci da suke aikata wannan ta'asar A ranar 21 ga watan Agusta, Baitul Malam Amurka ya fitar da wasu sabbin takunkuma a kan wasu kamfanoni biyu na ƙasar Rasha da ke zirga-zirga shigar da kayakin man fetur da aka sarrafa a ƙasar Koriya ta Arewa. Takunkuman sun shafi wasu jiragen ruwa shidda da ke da alaka da waɗannan kamfanonin. Waɗannan takunkuman an saka su ne domin ƙarfafa doka mai lamba ɗaya uku takwas ɗaya goma wadda aka aiwatar ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2017 da ya gabata wadda ke neman duk mutane da ke da alaka da zirga-zirga shigar da tataccen man fetur zuwa jiragen Koriya ta Arewa ba akan ka'ida ba. Lamarin da kwamitin tsaro na Ɗinkin Duniya ya haramta. kamfanin da abin ya shafa sun hada da kamfanin primary maritime logistic da kuma kamfanin goodzone waɗanda suke a ƙasar rasha a filin tashar ruwan vladivostok a cikin jiragen ruwa rasha shidda da aka saka wata kunkuman kuma akwai jirgin ruwa mai suna patriot wanda har sau biyu na shawage shigar da man fetur tsakanin wasu jirage biyu a farkon shekarar 2018 da farko ya kai ton 1,500 na man fetur a cikin jirgin kasar korea ta arewa mai suna shomrin biyu kana a karo na biyu ya kai wasu ton dubu a cikin wani jirgi daban mai suna shoman shang wani banki mai suna tyson bank wanda kasar amurka da majalisar ɗinkin duniya ta sakawa takunkumai mallakar kasar koriya ta arewa shine ya yi wannan cinikin shigar da kowane irin kaya ko jigilarsa a tsakanin jiragen ruwan kasar koriya ta arewa daga rasha ko kuma kowace kasa ya kasance haramtacce karkashin dokar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kuma haramtaccen abu ne a karkashin dokokin kasar amurka a cewar sakataren baitulmalin amurka steven mincin a cikin wani rubutaccen jawabinsa amincin ya kara da cewa martanin da zamu maida a sakamakon karya dokokin waɗannan takunkuman zai ci gaba da zama daram a yadda yake har sai mun cimma nasara wajen ganin ƙasar koriya ta arewa ta wargaza shirin ta na kera makamai masu linzami sharhin muri amurka na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnati amurka idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorial voa washington dc biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za ku iya kuma sauraron dukkanin waɗanda suka gabata a kan mu na gizo www.voanews.com editorials. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. gobe talata ne idan allah ya kai mu za a yi hidimomin cikan shekaru goma sha bakwai na harin da aka kai wa tagwayen gine-ginen nan biyu da ke birnin new york da ke nan amurka wanda ya faru a ranar sha 11 ga watan satumba shekarar 2011 wanda kuma ya musabbin mutuwan mutane kusan dubu uku shugaban amurka donald trump na cikin waɗanda za su halarci taron juyayin da za a yi a st shankville da ke jihar pennsylvania kusa da inda jirgin saman kamfanin united mai lamba 93 wato 93 ya faɗi bayan wasu fasinjoji da ke cikin jirgin sun kwace shi daga hannun 'yan alkaida waɗanda da farko so kwace jirgin daga matukansa a cikin sanarwar da fadan shugaban amurka ta white house ta fitar ta bayyana ranakun bakwai da tara a matsayin ranakun makoki da addu'o'i da kuma tuna waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan bala'i. amurka ta faɗa yau litinin cewa ba za ta baiwa kotun yaƙar laifukan keta hakkin bil'adama ta duniya da ke birnin hague kowane irin haɗin kai ba muddin ta ce za ta gudanar da binciken da ta yi ƙudurin yi a kan wasu sojojin amurka da jami'an da ke tattara bayanan sirri da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a afghanistan mai baiwa shugaban amurkan shawara a harkokin tsaro john bolton ya shaida ta kungiya masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ake kira federalist society a nan washington cewa bai kamata a ce kotun tana da kowane irin tasiri ba akan amurkawa ko kuma duk wasu mutane wadda wata wata ƙasa da ba su da hannu cikin yarjejeniyar kafa kotun da aka yi a shekarar 2002 To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe yan Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Musliman Rawali Safinatu Sadisu dangi ke cewa mu kwana lafiya.